Assalamu alaikum masu saurare tare kuke da naku Alhaji Sani mai dangiwa dauke da waka da muka shirya wa sanata Kabiru Garba Marafa dan kira da nuna goyon baya gare shi fagen neman gwamnan jihar Zamfara a shekara ta 2019 wanda ya dauki nauyin waka shine Honorable Abubakar Gora Bungudu shugaban matasan jami'ar APC na Bungudu tare da gudunmawar Musa Samaru dan neman karin bayani ga sifili ta sifili Maskalama assalamu alaikum barkanmu da yau da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin sabon shirinmu na biki bidiri suna na Suleiman Bala'audi ni ne zan jagoranci wannan shiri da yadda Allah. maskalamu kamar yadda kuka sani wannan shiri na biki bidiri shiri ne wanda yakan kawo muku bukukuwa na dauran aure zanen suna na ɗin sarauta a daidai wannan lokaci masu kallonmu wannan shiri na biki bidiri ya yi babban kamu inda za mu kawo muku wato hidimar ɗaurin aure na iyalan gidan tsohon ɗan majalisar dattawa mai Wakilta zafar ta tsakiya wato sanata kabiru garba marafa con wanda aka ɗaura auren iyalan gidansa wanda aka ɗaura auren wato 'yarsa akitat aisha kabir marafa tare da angon nata al'amin Ilyasu abdullahi wannan daurin auren dai an yi shi a ranar asabar 26 ga watan satumba shekara ta ashirin wanda aka gudanar a masa babban masallacin juma'a na almanar da ke garin kaduna wanda aka daura auren wato akitat aisha kabir garba marafa tare da angon nata al'amin iliyasu abdullahi da misalin karfe wato daya na rana wanda mai martaba sarkin katsinan gusau ya wato bayar da wannan amaryar sannan daga bisani kuma duk a ranar inda aka daura auren wato marayu har guda goma sha uku waɗanda wato shi tsohon ɗan majalisar dattawa wato sanata kabiru garba marafa marafan gusau ya bayar da ɗauran auren waɗannan marayu har guda goma sha uku duk a wato masallacin juma'a na almunnar da ke garin kaduna wanda shi ma mai alfarma sarkin katsinan gusau dr ibrahim bello ya bayar da waɗannan amaren da kuma wato wakilin nasu wanda limamin masallacin almannar. da ke garin kaduna ya wato jagoranci addu'ar wannan dauran auren masu kallon mu sai ku biyo mu domin ganin yadda aka gudanar da wato wannan dauran auren ranar asabar rana ce wadda ba za a mantawa da ita ba domin kuwa rana ce wadda aka ɗaura auren iyalan gidan tsohon ɗan majalisar dattawa mai wakiltar zamfara ta tsakiya sanata kabiru garba marafa con marafan gusau inda aka ɗaura auren 'ya'yansa akitat aisha garba marafa da angonta al'amin ilyasu abdullahi wanda aka yi a garin kaduna a babban masallacin juma'an nan na almunnar da ke garin kaduna wanda aka yi da misalin karfe ɗaya na rana wannan ɗaurin auren dai mai martaba sarkin katsinan gusau dr ibrahim bello ne ya ba da auren akitat aisha garba marafa ga wakilin angon al'amin ilyasu abdullahi a kan sadaki naira dubu ɗari lakadan ba ajalan ba duk dai a ranar asabar 26 ga watan satumbar shekara ta 2020 sanata kabiru garba marafa ya aurar da marayu guda goma sha uku mai martaba sarkin katsinan gusau dr ibrahim bello ne ya bayar da waɗannan amarin har guda goma sha uku wanda limamin masallacin almanar ya gabatar da addu'ar wannan ɗaurin aure. Yeah, marayu wanda suka isa aure har goma sha hudu sai hada da yarsa ba sai aurar da yarsa ita kadai ba sai zaɓo marayu ya hada da yarsa ya zaɓo goma sha hudu ya musu dukkan abin da uba ke yi wa 'ya'ya una mão na bayan an gabatar da ɗaurin aure mun samu zantawa da wasu mahalarta taron ɗaurin auren da suka tofa albarkacinsu akan wannan ɗaurin auren mun samu zantawa da kwamishinan ayyuka na jihar zamfara alhaji ibrahim isan mayana domin ya tofa albarkacinsa a wannan ɗaurin auren haka kuma mun samu zantawa da tsohon kwamishinan ma'aikatar yada labarai da al'adu na jihar zamfara alhaji dan jare kwatarkwashi inda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa haka kuma mun samu zantawa da ɗan majalisar tarayya na mai wakiltar gusau da tsafe honorable kabiru ahmadu mai palace inda shi ma ya samu tufa albarkacinsa a wannan taron ƙarshe kuma mun samu jin ta bakin wato uban amaren mai martaba sarkin katsinan gusau dr ibrahim bello domin ya yi nasiha da kuma jan hankali da waɗannan angwayen da kuma amare inda ya kada baki yana cewa kuma da masu kallon mu da fatar kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na biki bidiri kun ga da yadda aka gudanar da wannan ɗaurin aure na wato akitar aisha kabir marafa tare da angonta al'amin ilyasu abdullahi tare da kuma marayu goma sha uku waɗanda sanata kabiru garba marafa ya aurar da su wato daga bisani kuma bayan an gabatar da ɗaurin aure za mu dawo yanzu inda za mu kawo ku a garin zamfara wato a babban birnin wato a garin gusau babban birnin jihar zamfara inda za mu ga yadda wato waɗannan marayun guda goma sha uku wanda sanata kabiru garma marafa ya aurar inda aka rarraba musu wato kayakin wato ɗakunan kayakinsu na ɗaki kama da gado hilo kaya duk dai wani abu wanda ake bukata da wato amarya wadda take bukata a gidanta wato na angonta haka sanata kabiru garma marafa duk ya haɗa ma waɗannan marayun goma sha uku inda za mu kawo muku yadda aka rarraba mu kowace aka kai mata kayan masu kallon mu sai ku biyo domin ganin yadda aka gudanar da wannan rabon na kayan wato daki ga waɗannan marayun goma sha uku. bayan gabatar da ɗaurin auren 'yan mata goma sha uku marayu waɗanda sanata kabiru garba marafa marafan gusau ya aurar haka kuma mun samu halartar wurin da aka rarraba kayayyakin amarin waɗanda sanata kabiru garba marafa ya sayi ma waɗannan amarin inda ya ba su kayayyakin ɗaki kamar irin su gado kujera katifa da ledar ɗaki da kuma kayan abinci da sauran kayan masarufin gida waɗanda aka raba ma waɗannan amaren goma sha uku wanda tsohon ɗan majalisar dattawa mai wakiltar zamfar ta tsakiya sanata kabiru garba marafa ya sayi ma waɗannan amarin ga dai yadda aka gabatar da wannan rabon tare da kuma jawabai ina ruwan doruwa to bismillah Allah ta sai na ko sallah ta lafiya ake rika cewa Allah ba gura ta ki sara wakilan Maryam Burusu to wakilan Allah da wanda zai zo ya gitto mana ya zagaya malam kai ka daga zaka mujahid ka daga na wakilan ƴaƴan ummu sabu Allah saka wani alheri Allah ka bar shugaban kasa yi can in ka yi can sai ka tohi sauratu ibrahim sai tofa aisha abdullahi tofa tofa da tofa a ya zo tofa ba kuwa tofa ba bari ni zan dauka mai rike sai rabi'atu ibrahim magani rabi'atu ibrahim magani bismillah Allah saka wa malawar alheri amin sai daga bingi zahara muhammad sai maryam musa sai hadiza shamsuddin daga busau sai damba zainab sani na zainab sani

a su ne da da maryam burusu wanda da daga ba da umaru bace da yar kuma sabu yar galadima an kira na dauka na dauka kare mutum kuma a taimi shi addu'o'i Allah shi ƙara mana irin waɗannan bayan Allah zaka mai alheri zaka mai alheri ga kuma to a kai kai abin da kuke gani ta kamata a wa amarya kuma sai ku gare shi Allah saka mai alheri Allah saka mai alheri amin Allah shi kai ku amin ya Allah amin kan jagoran shine ya umurce mu cewa da baki mu wannan kaya waɗanda yawa Allah wanda Allah Allah ya rasuwa Allah ba ta cike ba ta tana ne tana tana wannan alheri da kuma dubu waɗannan dubu hamsin hajiya abin da ce a ɗauki kaya Allah ku kuɗa ya rage saura abin da ta kamata wanda za ku amarya na alheri kuma ku mata kuma ku tawa sanata addu'a domin irin waɗannan bayan Allah muna son Allah ya yawaita mana su kuma a yi koyi da su domin marayunmu na jihar Zamfara su samu sauƙi. a fatar ruwan ɗoruwa mara local government ina miƙa godiya ta sosai ga wannan taimako da yamma na ubangijin rahama Allah shi bashi abin da ya kaso duniya da lahira abin da kuma ya ka tsoro duniya da lahira ubangijin rahama Allah ya kare shi daga gare shi ubangijin rahama Allah ka bashi gwamna kuma daga gwamna Allah ka bashi shugaban ƙasa da annabi da Kora a wani gora Allah wakilin mai girma sanata Kabiru Garba Marafa a wannan tallafi na taimako ga marayu mai girma sanata ce wannan ta wannan amana wannan Allah cewa a tabbatar an kai mata kaya an kai mata haɗakin mijinta don haka a ci gaba da wa sanata addu'a wanda shi ne jagoran talakawan kun ga za mu ba tun yau ubangiji allah shi baka mini tauhidi kuma ga amanan nan an nuna ta maka zuwa kuma ga dubu hamsin mai girma sanata ya ce a baya a ɗauki kaya

kwari mai adalci da basa da al'amarin da yake mun gode kwari Allah saka da mai kita Allah ya mu Masha Allah yawa baban tarasuwa ya fara don haka ya ce mu tabbatar mun hannunta miki da ta domin ku rage ko ku ji daɗi ko ku wani farin ciki wanda ma ba ku taɓa don haka awa mai girma sanata addu'a Allah ka kare shi Allah shi ba shi duk nasarorin da yake nema duniya da lahira ta haka muka cire cire Allah ya bashi kyamun bulogamin cikin sauki Allah mai girma sanata ya ce a baku waɗannan dubu hamsin na ki ɗauki kaya ne abun da ya rage wanda kika gani ta kamata a wa amarya kuma ya ce a ƙara ba ku waɗanda kuɗi dubu hamsin domin a hannun da mutum da kayan kuɗin da so da sauran buƙatun Allah shi cikin sauki eh mai eh, shagali bakar gora chairman din gobe wakilin mai girma sanata kan garba maraba chairman mu logan ne Allah ya ce wannan amana da ka na wannan goyen Allah marayniya wadda yawa kayan ɗaki saboda ya ce wannan ta maka wannan amana zuwa gare ka domin ka kai waɗannan kaya zuwa ɗakin wannan amarya a matsayin amana sai kuma girma sanata kuma ya ce wannan dubu hamsin a baka ita ta ɗauka kaya ce a kai ta har zuwa ɗakin amarya a kai su har zuwa ɗakin amarya abin da ya rage a ƙara diba menene za a wa amarya na farin ba abin da aka a ƙara yi mata ba abin da aka rage ba abin da aka rage to sai jabi gori aka yi kuma ga gora ga chairman of pakistan daga chairman committee na wallahi wallahi wallahi mai yi mana wallahi dole in gaji fara ki eh, Allah Allah ka yadda mana kuma ya sani mu da ya zo saboda mun san abin da ya mamu ya ce ga siyasar da za mu yi kuma sai da muka lullunka an ba mu kuɗi muka ce wallahi ba shi ne ba wallahi mun lullunka saboda haka kuma uwa uba yanzu wallahi yanzu ba wani insha Allah sai mara Allah ka da Allah ka na ta mana lokacin gamma Allah ka taimaka gola fa amin Allah saka mai da alkai amin ayi godiya ga cewa ma Abubakar Sadiq matsayin gwamna amin Allah shi kai shi ga matsayin gwamna kuma kai ga gida Allah ya kai lokaci Allah kawo lokaci amin Abubakar gora wanda an kai sani da goran maraba ni ne wakilin sanata Kabiru Garba maraba ya umarce mu cewa mu hannunta maka wannan amana da wannan boye Allah da an ka kashe babanta wadda yawa kayan ɗaki sadaka saboda Allah ya ce mu baka wannan amana don girman Allah a tabbata an kai mu wannan yariya waɗannan kaya da mai girma sanata ya yi mata har zuwa ɗakin da kuma yana musu wata alheri yana musu addu'a da shi ba su zaman lahiya Zuwa ma, a gobe da dalla. Sanata Kabiru Garba mara ba hanyar bai gaji ba. kuma ya ƙara umurta cewa a baka dubu hamsin waɗannan dubu hamsin kuɗi ne waɗanda za ka ɗiba a cikinsu ka ɗauki waɗannan kaya har zuwa ɗakin wannan amarya sauran kuɗi da na rage abin da kuke gani ta kamata a wannan amarya kuma a ƙara yi. to farin ciki ma zai iya hana ni in ce wani abu amma shi wannan bawan Allah ubangiji Allah ya saka ya ji alkai Allah ya fifita mai abin da ya mana matsayin da yake nema na shugabancin gwamnan a jihar Zamfara ubangiji Allah ya kai shi daga nan ya wuce nan ya koma shugaban kasa muna mai wannan addu'a dare da rana safe da murici a bisa wannan tallafi da ya mana to sallar duk lokacin da muka yi sallah tun kafin yanzu ya nuna mana soyayya mu mutanen kizara ba tun yanzu ya nuna mana irin wannan soyayya ba to uwa uba kullum duk abin da sanata garba kabiru fa zai yi a jihar zamfara to sai ya sa kizara shi na sa kuma mu yan kizara mun ɗauki alwashin mun ɗauki alkawarin duk lamari ya zo na nashi in dai nashi ne to ko da za mu rasa rayukanmu duka to muna wurin Allah ya soya da ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi kai kuma gora ciyaman din da kake nema na lokacin ubangiji Allah ya kai mu wannan lokaci ubangiji Allah ya taya ka riko Allah ya ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan wakili na kuma ce a na kwamiti a bakar eh, muna muna godiya gare ka Allah ya saka mai da alkhairi da wannan tawaniya da kuke ubangiji Allah ya fifita muku da mutunci alkhairi Allah ya saka mara da wanda aka yi sani da goran marafa a madadin mai girma sanata duru garba marafa ya umarci mu da mu ba ku wannan amana da wannan marainiya goyon allah na waɗannan kaya da ɗauke mata nauyi na cewa ya ɗauke waɗannan boya Allah kaya tun daga sama ko ce sai an matsalon ko ki tsaya wurin kaya girma sanata ce a baku waɗannan eh. kaya a tabbatar cewa an kai wannan boya Allah kayan ta har zuwa ɗakin Bura ba to ciyaman da lokacin gama shi ba. Cikin sauki. Na ce ko sallah ta lafiya a gaishe da wasu ya zama ciyaman wallahi. Yanzu sanata ya cewa a babu a ma kaya a cikin su waɗannan kaya haɗa ke sauran kuɗin da zai sai ku diba ku ta kamata ku yi wanda kuma amarya za ta ji haka a madadin sadaka ta suna wani saka da shi taimaka ni ji Allah mu kula ta mu kula mun gode kware Allah mun tabbata mun gani haka mai girma sanata ya ce mu mika maka wannan amana ta wannan boye Allah ma rainiya wadda ya ɗauke mu nauyin kayan ɗaki tun daga ƙasa har sama don haka mai girma sanata ya ce waɗannan musaya da tabbatar cewa an kai ma kowace amarya har ɗaki mai girma sanata kabiru garba marafa kuma again ya ƙara ba da wannan dubu hamsin cikin waɗannan dubu hamsin za ka ɗiba a cikinsu ka ɗauki waɗannan kaya har zuwa ɗakin amarya wannan boye Allah marainiya kudaden da na rage a ciki. Na mara kaɗe. Ku ƙara yin mitin ku diba ku gani. To a nan rage. Allah shi ma gwamna cikin sauki. Mene ne ta kamata wanda. Allah kai hankali. Mun naɗa shi ran kai kaɗe mun yi mai mun yi mai. Kware kuwa. sabin marafa abokan Sadi. Sannan ka biyo marafa gaskiya tare muke da shi ɗari bisa ɗari tun ba yau ba. Don mun gaza. Amin a Allah ya saka mana ɗaya. Tun ba yau abu sama da shekara ta kai sha biyar zuwa Allah saka ma da dare Allah shi ma gwamnati cikin sauki don ruwan tufa ofishin shi Abuja idan ka duba za ka ga rubuta Kabiru Marafa garko ruwan tufa eh. to har kuma muna tare da mu kuma ya zaƙalo mu kuma muna nan bisa tare da shi muna fatar yanda yake sanata Allah ya mai da shi gona jihar Zamfara ya wuce gone kuma shugaban kasa kuma Allah ya dauka shi kuma Allah shi kara mai dogon kwanuka na alheri kuma karban shi waɗanda yake tare da su kuma Allah ya ƙara haƙar hankulan su ta kuma duk wani mai hasada to Allah tusa mai hasada shiga zuciya ta shi kuma ya ƙara su da shi ci amma wani lokacin amma ci amma gora Allah ya shiga cikin sa mana gode Allah ya saka mai da alheri ku su za a baka ne sannan mai girma sanada kuma ya umarci cewa wannan dubu hamsin a baka ita ka ɗiba cikin dubu hamsin ɗin nan ka ɗauki waɗannan kaya har zuwa ɗakin amarya Allah ya saka da alkhairi idan ka kai abin da ya rage ku diba ku gani ko me ta kamata a wannan Allah amarya ta ƙara shagali eh amma ya ta shagali ta ba Allah shi ma ci mun gudu gani Allah shi ma ci mun gudu ganin Allah ji Isa Abubakar shofar magani wato muna godiya irin wadda ba ta misaltuwa ko da yaushe muna jin suna suna muke ji na alhaji kabiru garba marafa marafa gusau ga zahiri ko allah ya kaddara muna ɗaya daga cikin wa'anda alherora ne suka sha mu Allah ka yi shi gwamnan jihar Zamfara muna fatan wannan bawan Allah Allah ya ba shi gwamnan jihar Zamfara. Amin. Cikin sauki. Daga nan kuma Allah ya kare mai promotion ya ba shugaban ƙasa. Amin. Ga mu cikin bila. Yan kwamiti na shi. Mana tare abu ya sai da yake ba. Jajirce. Kan ba da shawara. Wallahi gura da yi kima. Sai na riga. Wallahi gura da. yi ma. Talakawa. Ya zama da Wanda ya kamata. na shiga. To muna roƙon Allah ga ciyaman gora na bungudu local government yana tsaye gabana ubangiji da shi da sauran makarabai ubangiji allah cika muna murmuhin mu na alheri abubuwan da muke tsoro na sharri to Allah ka kare mu Allah kai muna jagora ubangiji muna godiya muna godiya chairman na committee jagoran talaka jihar Zamfara kuma uban marayu jihar Zamfara Adamu shi bazan ma sanar da wannan taimako da amana da waɗannan ka na wannan marainiya wai Allah ya ce ma hannun ta wannan amana domin a kai mata haƙƙakin mijinta kuma mai girma sanata ya ce ga dubu hamsin a baki ki tabbata cikin dubu hamsin ke ɗiba ke kai waɗannan kaya haɗa ke wannan boye allah sauran kuɗin da na rage kuma a ƙara ɗiba a ganin menene za a ƙara sa wannan yare a cikin yanci Allah ya saka da alkhairi Allah shi ba shi da shi amana gama Abubakar Usman na waɗannan marayu da mai girma sanata ke musu nauyi ubangiji Allah ya saka mishi da alheri kuma bayan wannan ya ce waɗannan dubu hamsin cikinsu za a ɗiba a kai waɗannan kaya har ɗakin abun da ya rage kuma a ƙara diba a ganin ne ta kamata a yi mata na alheri domin ta ƙara jin An gode Allah ya saka da alheri. ki ma gura addu'a. Ko Allah ya bari laka ta kabila. Ya da ya ce. Wannan Allah mallaka ma gura. Da Allah yau ya kaddara a kai mata aure kuma ya ɗauke mata wannan kaya. Don haka yana ta wannan Allah ya saka da alheri. biya shi kuma bayan wannan da kuma sanata ya ce a ba ku wannan dubu domin ku b'a daga cikin wannan kaya abin da duk ya rage sai ku yi tunani domin mutum kamata wanda amalan da kuma kamar da samu wani da Allah za ka Amin. yana yi. Allah ma ciyama da mun gudu. Da Allah. Kuma jihar Zamfara. Ciyama da mun dama ina sa mashi kuma ba wasa ba wannan ɗaurin auren dai ya samu halartar maye-mayen baƙi kama da mai daraja gwamnan jihar zamfara dr bello muhammad matawallan muradun tare da rakiyar wasu makarabansa haka kuma akwai tsohon gwamnan jihar zamfara alhaji mamuda aliyu shinkafi tare da sanata rabi'u musa kwankwaso da kuma tsohon ɗan takarar gwamnan jihar kano a inuwar jam'iyyar pdp alhaji abba gida-gida da sauran sanatocin da ke wakiltar tarayyar najeriya Ha kuma akwai halartar dr dauda lawan dare da kuma tare da dan majalisar wakilai na tarayyar najeriya mai wakiltar gusau da tsafe honorable kabiru ahmadu mai palace tare da kuma mai martaba sarkin katsinan gusau alhaji dr ibrahim bello da fatar wannan dauran auren allah ya bada zaman lafiya da kuma zuri'a ɗaya ba amin suma amin shida takwas hudu takwas biyar bakwai shida a yi saurari lafiya eh, gobe ma mu bi ka son komina komai da na madalla masu kallon mu da fatar kun ji daɗin kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na biki bidiri kun ga yadda muka gudanar da wato dauran aure mu kawo muku dauran auren dauran auren wato iyalan gidan sanata Kabiru Garma Marafa tare da kuma wato marayu goma sha uku da ya aurar da kuma yadda aka gudanar da ba da waɗannan kaya na amaren da kuma yadda aka gudanar da taron na dauran aure sai ku tare mu a wani shiri na gaba idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu ni suleiman bala'udi ke cewa da ku mu haɗu da ku a wani shiri na gaba ma'asala tsari da mai gina ko ya rubanto na shi in bar ganin sama fa farin cikin